matsala ta anko a biki ibn usaimi rahimahullahu ta'ala ya amsa tambaya din a cikin littafinsa na sharhul mumti ala zadul mustaqni mujalladi na shida namba na ɗari da goma sha biyar da cewa halal ne in bai saba wa shari'a ba halal ne in bai mai ba in bai saba wa shari'a ba a biki mu ɗinka kaya a matsayin mu na abokanai iri ɗaya halal ne mafu kawaye su yi ɗinki iri ɗaya in bai saba shari'a ba halal ne amma da sharaɗi bai saba shari'a ba da sharaɗi babu koyi da wasu jama'ar da Allah ya haramta ayi koyi da su ina tsoron ba mu sauƙi akan fatawa ta biki don a yanzu ba a ma ba da saukin ba mutane sun yi kaca-kaca sun yi kunnen uwar shegu wa shari'ar Allah da kuma sunnonin manzon Allah salasala cikin biki wallahi azim in ka duba bukukuwa a yau musamman mu da muke rayuwa a nan Abuja bariki da kuma video clips da muke gani a wasu garuruwa musamman daga garuruwa da suka ci gaba a arewa irin Kaduna Kano da makamantansu gaskiya ta Allah sai mun yi waiwaye a don tafiya amma gaskiya wannan bikin bai yi kama da bukukuwan da ake nema Allah ya musu albarka ba kwata-kwata ba su yi kama da haka ba kuma in ka duba suka kwatanta biki da ake yi shekara 20 shekara 25 30 kwata-kwata ba iri ɗaya ba ne shi sa ina da tsoron ba da sauki a kai in kawai sanya kaya iri ɗaya ne maza su yi ɗinki na gare na mutunci ko jamfa da wando kaya na al'adarsu ba al'adar wasansu ba mata su sanya kaya na shari'a da za su rufe jikinsu da jiki irin kaya na hijabi da shari'a ta karantar wannan ba haramun ba ne amma mu yi anko don mu kwaikwayi wasu waɗanda ba mu ba to addini ko bai amince da wannan ba shi yasa da ya fatawar da kuma malamai da dama sai suke kafa hujja da hadithi na ibnu maja rahimahullah da yake bayyana haramci na koyi da wasu wanda ba su mu ba da kuma hana sanya kaya libasu shuhura hadisin yana cewa mallabisa thauba shuhura wa fi riwayatin mallabisa thauba shuhuratin albasahu Allahu thauba mazalla yawmal qiyama wannan hadisi iya cikin sahih na ibnu majah da kuma sunan na ibnu majah hadisi na 3606 manzon Allah tsira da aminci tabbata ga yake cewa duk wanda ya sanya kaya libasu shuhura suka ce shine ya shiga cikin kayan alfahari na ɗaya kenan na biyu da kuma kayan koyi da mutanen da ba ku ba musamman idan ya zama siffar kayan ta sabawa karantarwar addininku idan yau mutum ya sa t-shirt ya sa wando ya kiyaye shari'a ya yi laifi yanayin taron da zai je ko kasar da zai ba laifi ba ne in ka je cikin wasu mutane ka samu kayan da suke sawa sai ka saka kayan matukar babu tsiraici a cikinsa ba laifi kai ba amma idan kuma a wurinku ne to an fi so ka ba da aulawiya ga kaya na irin wurin shi sa ibnu uthaymeen ke cewa kayan al'ada da bai ci karo da shari'a ba wannan yana zama kayan sunna ne a musulunci ka duba cikin sharhul mumti ala zadul mustaqli a mujalladi na shida nan ba na 115 in bai saba wa shari'a ba don haka in za ku yi biki kuka sanya gada dinki na mutunci kuka saka kuka fito da kamala ba ku yi laifi ba a wurin Allah balma kuna iya samun lada a wurin sa amma kar kuma sanya ankon ku rika dauka wani abu ne na wajibi da ma wanda bai yi ba ba a yarda da shi ba a cikin auren to wannan kuma ya bude kofa ta barna da zai kawo gaba da kiyayya wannan kuma bai halatta ba